zan koma zuwa ga matashiya malama hawa abdallah kamar yadda muka sani bangaren matasa maza ana samun kalubale wajen rashin sauki haƙƙin shuhada to iya bincikenmu sai muka ga taɓarɓarewar biyan haƙƙin shuhada ɗin ya fi akan 'yan uwa mata matasa ko wannan hasashen namu daidai ne za mu ji da bakin ki assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh tabbas wannan bincike naku ko kuma in ce hasashen naku daidai ne saboda ba komai ne kuma yake kawo hakan ba illa rashin mai da hankali ko kuma rashin muhimmantar da biyan haƙƙin shahada duk da mun san cewa shi haƙƙin shahada ba gama gari kamar yadda sauran infaƙai suke bani ba idan ka ga dama ne ka bada idan baka ga dama ba kuma karka bada shi haƙƙin shahada haƙƙi ne wanda ya rataya akan kowace yarinya kuma shaƙin sha da abu ne wanda ya rataya haƙƙi ne wanda ya rataya a wuyan kowace yarinya kuma yadda ya kasance mana wajibi kamar yadda sallah take dole a kanmu. to malama hawa'u kina ganin ah, shi rashin biyan haƙin sha da nasu yan uwa mata matasa baya da alaƙa da rashin sanin mahimmancin shi haƙƙin shuhada ɗin da ba sani ba?